alhamdulillahi walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ubadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa da fatan Allah ya kara muku albarka shi gaba da jerin darussan mu kan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiryayyu muna nazartar rayuwarsu gaba daya da kuma musamman lokuta biyu daga cikin rayuwarsu wato rayuwarsu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma khalifancin kowanne daga cikinsu ayyukan da ya yi muhimman ayyuka da suka kasance a wannan lokacin falalolinsa da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darrusa da izina da ni da kai za mu ɗauka daga rayuwarsu lallai karatunmu na ƙarshe in ba a manta ba muna magana ne akan khalifa na biyu umar ibn al-khattab wanda ya fara khalifancinsa a wata na shida a shekara ta goma sha uku wato bayan rasuwan abubakar as-siddiq radiyallahu an lallai mun ambaci umar a rayuwar manzon allah sallallahu wasallam wato wasu daga cikin labarun umar a rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam muka bayyana cewa umar yana da matsanancin lazimtar manzon allah sallallahu wasallam a rayuwarsa ta makka da kuma bayan ya zo wannan gari da muke ciki garin madina gari mai albarka ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarsa ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarsa mun kawo dalilai da dama da suke nuna haka cikin dalilai da suke ƙara fito da cewa Umar a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimce shi na wannan rayuwar gaba ɗaya akwai asar na Ali bin Abi Talib wadda Ibn Abbas ya ruwaito shi Imam Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wannan asar ɗin lokacin da umar ya rasu sai ya zama mutane sun zo sun kewaye gawarsa sun zo suna ta mata addu'a suna ta faɗan kyawawan ayyukan da umar ya aikata a duniya wato ɓangarori guda biyu cikin abubuwan da suke faɗa akwai addu'ar rahama da addu'ar neman gafara wa umar ta gefe guda kuma ana tuna kyawawan ayyukan da umar ya cike rayuwarsa da su wadda su ne kuma kamar fassaran ko kuma amsawar addu'an ubangiji ga addu'ar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi kan cewa allah ya ɗaukaka musulunci da musuluntan umar to a takaice dai umar ya cike rayuwarsa da managartan ayyukan da suka zama dalilin bunƙasa da cigaban musulunci har maluma suna cewa musulunci bai taɓa riskan wani zamani ba da ya samu bunƙasa da ɗaukaka bayan zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar fiye da zamanin umar radiyallahu an wannan kuma ya tabbata cikin hadisin nan da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sayul imam bukhari da kuma eh, muslim wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi mafarki cewa ya gan shi a bakin wata rijiya yana jan ruwa daga wannan rijiya sai abubakar ya zo ya karbi gugar don ya hutar da shi wato ishara zuwa ga ajalin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai kuma wadda ya kasance bayansa ya ci gaba da jagorantar al'umma ya zama shine abubakar to sai ya ja kaman guga biyu ya ja kaman guga biyu sa'an nan sai umar shi kuma ya zo bayan abubakar sai ya futar da abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falam ara abqariyan yafri fariyahu ban ga wani gwarzo jan namiji da yake yin aiki irin na umar ba yake yin saƙa a irin kwarkwaron umar ba a takaice da wannan hadisin maluma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabon lokaci na khalifancin umar da yadda musulunci ya samu bunƙasa to dai waɗanda suka kewaye gawon umar abinda suke yi ɗayan biyu wani yana addu'a wani kuma yana yaba wa umar kan ayyukan da ya yi su managarta a rayuwarsa sai ga wani ya kama kafaɗan abdullahi ibn abbas ta baya yana cewa rahimakallahu ya umar رحمك الله يا عمر والله ما تركت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر قال ابن عباس فالتفت فإذا هو علي ابن أبي طالب ابن عباس يكي cewa a wannan yanayin bayan rasuwan umar an zo ana ta masa addu'a ana yabonsa ya ce ba wanda ya tsoratar da ni sai wani mutum ta bayana da ya kama kafaɗa ta yana cewa allah ya maka rahama ya kai umar allah ya maka rahama ya kai umar me yake yi da wannan yana addu'a dama an ce mutane ba abin da suke a wannan matsayar sai addu'a da yabon umar sai ali ya ƙara da yabon umar yake cewa wallahi ma taratta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bi misli amalihi mink wallahi a duniyan nan baka bar wani ba a bayan ƙasa wadda nake fata nake bege nake son na haɗu da Allah da kwatankwacin aikinsa fiye da kai wato irin aikin da Umar yayi a duniya managartan ayyuka abubuwa na ci gaba ga musulunci su ne Ali bin Abi Talib yake fatan ya haɗu da Allah da kwatankwacin waɗannan ayyuka ya ce wai mullah na rantse da Allah in kuntu la azunnu an yaj'alaka Allahu ma sahibai dama ina zaton Allah subhanahu ta'ala zai hukunta gawarka a bunneta ta tare da abokanka guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar As-Siddiq radiyallahu an yace nayi fatan dama nayi zaton Allah zai hukunta gawarka a bunneta ta a gefen wa a gefen waɗannan mutane biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Abubakar As-Siddiq me yasa da irin wannan zato yace li anni kathiran ma kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar dhahabtu ana wa Abubakar wa Umar yace dalilin da yasa nake wannan zaton shine saboda sau da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naji yana cewa nayi shigi da fici ni da Abubakar da Umar nayi kai komo ni da Abubakar da Umar wato na tafi ni da abubakar da umar na fita ni da abubakar da umar na zo ni da abubakar da umar idan aka duba lafuza da suka zo cikin wannan hadisin za a samu kusan lafazi bakwai ne akwai zahabtu akwai kharajtu akwai dakhaltu akwai ji'itu akwai fa'altu akwai kuntu akwai intalakt idan ka haɗa riwayoyin za ka samu cewa sun zo da waɗannan lafuza guda bakwai yace to abin da yasa nake zaton Allah zai hukunta abun ne ka gefen mutane guda biyun nan shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana dare yana cewa kai komonsa da shigi da ficinsa duk yana yi ne tare da kai da kuma dan uwanka abubakar to kaga anan abu da yayi na biyu shine yabawa umar bayan kuma yayi me ya masa addu'a ya yabawa umar da me da ayyukan da yayi ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma me lazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umar yayi ta yi a rayuwarsa to dai ibn abbas ya ce mutumin nan da ya kama kafaɗata da na juya na gawa ne ne yake faɗan wannan maganan sai na ga cewa ali ibn abi talib wannan hadisin imamu bukhari da imamu muslim sun ruwaito shi cikin sahihinsu me yake nunawa babban darasi da hadisin ke nunawa shine matsanancin lazimtar umar da abubakar ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin suna raye dama kuma mun kawo hadisai da suke nuna irin wannan ma'ana ɗin hadisai da dama da suke nuna irin wannan ma'anar to dai wannan kenan ta gefe guda bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan abubakar mun ce umar shine ya zama sa kai tsaye sakamakon abubakar ya nada ya zaba wa musulmai umar din su kuma suka masa mubaya sai ya zama shine jagora a cikin khalifancin umar wadda ya fara daga shekara ta 13 har shekara ta 23 kusan shekaru ne da suka cika da bunƙasa da ayyuka managarta da ci gaba da kuma ƙara yada musulunci a ɓangarorin da musuluncin bai je ba sawa'un ta gabacin duniya ko kuma ta yammacinta kai har ta ƙasashen afirka wadda ni mai magana da ku masu sauraro muke muka fito ta wancan bangaren duk a zamanin umar musulunci ya shiga waɗannan yankunan ya bunƙasa ya yaɗu wannan kuma shine fassaran wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda yake nuna cewa satun faqu kunuzu kisra wa farisa fi sabilillah wanda hakan kuma ya kasance a zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dukiyoyinsu za a je a shigar da musulunci yankin farisa za a shigar da musulunci yankin Eh, wato kaisar da kisra farisa da rum musulunci zai yadu ya shiga ta bangaren sham ya shiga ta bangaren iraki ta bangaren iran ta bangarorin gabacin nan duk musulunci zai shiga a lokacin da suke bautan wuta da damansu za su bar bautan wutan su dawo cikin musulunci wasunsu kuma sai an yaƙe su an ci ƙarfinsu kafin su sallama musulunci to irin su ne za a tattaro taskokinsu da dukiyoyinsu a zo a ciyar da shi fi sabilillah a kara yada musulunci da shi wanda hakan kuma maluma suke bayyana cewa ya kasance ne a zamanin wato khalifancin umar radiyallahu anhu wa arda shi yasa kuma wannan shi ya kai mu hancin magana kan muhimman ayyukan umar a lokacin khalifancinsa muhimman ayyukan umar a lokacin khalifancinsa shine ƙara yada musulunci musamman ta bangarorin da musuluncin bai je ba musulunci ya shiga bangaren su misra musulunci ya shiga sham sosai musulunci ya shiga yankin iraki da yankin iran da dai biladu faris duk a zamanin umar yana daga cikin ayyukansa ya tura bataliya bataliya a lokuta mabambanta a shekarun khalifancinsa ya zama dalilin budi ga musulunci waɗannan duk kaɗan ne daga cikin ayyukan ko muhimmai daga cikin ayyukan umar yana daga cikin ayyukansa ya ƙara yalwata masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ta bangaren alƙibla ga musulmai saboda masallacin ya musu kaɗan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ƙara faɗaɗa shi sa'an nan kuma da aka zo khalifancin umar shi ma sai ya ƙara faɗaɗa masallacin ta ɓangaren alƙibla ya zama yana sallah ta wannan wajen sauran musulmai kuma suna sallah a tsohon masallacin umar dai ya yi ayyuka da dama kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa a cikin hadisai da yawan gaske wasu falalolin sun keɓance shi shi kaɗai yayin da wasu falalolin kuma sun haɗa shi shi ko da abubakar ko kuma da sauran sahabbai saboda kowanne daga cikin waɗannan sahabban bayan kasancewan hadisai da ayoyi da suke magana akan falalan sahabbai umuman gaba ɗayansu ɗaiɗaikunsu sun shiga ciki to kuma allah ya sa akwai hadisai da dama wasu kam har da ma ayoyi kamar abubakar yadda muka gabatar da suke nuna me falalansa da darajansa don haka shi ma umar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalansa da yawa wasu sun keɓance shi shi kaɗai wasu kuma sun game shi shi da mutum hudu da ake kiransu khulafa'ur rashidun wasu kuma sun game shi shi da mutum goma da ake kiransu al'asharatul mubashshirun bil janna wasu kuma sun game shi shi da mutanen da suka je yakin badar ko suka je yakin uhud ko kuma suka yi sauran yakuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abubakar da umar gaba ɗayan su basu taba wato kasancewa ba su halarci wani yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarce shi ba duk wani yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarce shi to Abubakar ya lazimce shi ya halarce shi sa'annan kuma Umar shi ma yayi tarayya da su shi ma ya halarci wannan yakin sabanin sauran sahabbai zaka samu wani ko la'alla bai je wancan yakin ba ko bai je wancan ba yanzu misali Usman bin Affan shi akwai yakukan da bai je ba kamar yakin Badar bai je shi ba saboda yana jinyar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa sa'annan yakin Eh, Ali bin Abi Talib shi ko bai je yakin Tabuka ba sakamakon a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a matsayin jagora da kuma wato wanda zai shugabanci mata da yara da suka wanzu a garin Madina a takaice in ka duba Usman da Ali zaka samu cewa kowannen su akwai wani yakin da bai halarta ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Umar da Abubakar su kuma duk yakukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarce su sun halarce su to dai Umar radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa cikin hadisai da suka keɓance shi ko kuma suka haɗa shi da Abubakar ko kuma da mutum hudu din nan ko kuma da mutum goma daga cikin hadisan uh, akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil min ba'di wa ashara ila Abi Bakr wa Umar wa fi riwayatin iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar yace ku yi kuduwa ku yi koyi da mutum biyu da za su kasance a bayana a wannan ma akwai ishara kan cewa abubakar zai kasance bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma umar zai kasance bayan abubakar wato su biyun nan za su kasance jagororin musulmai bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani su ya rigaye su ya rigaye su ba wannan kamar falala ne na abubakar da umar a wancan hadisin da muka yi matashiya da shi an umurce mu da mu lazimci sunnan khulafa'ur rashidin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne Abubakar Umar Usman Ali a wannan kuma an ce mu yi koyi mu yi iktida'i da waɗannan guda biyu malamai suke cewa matsayi na mutumin da aka ce ka yi koyi da shi ka mayar da rayuwarsa gaba ɗayanta abin koyi duk abin da yake faɗa ka kwaikwaye shi duk abin da yake aikatawa ka yi ƙoƙarin aikata kwatankwacin nasa to wanda aka bashi wannan matsayi darajarsa da matsayinsa ta fita wadda aka ce ka yi koyi da sunnarsa abin da ya sunnanta sabida khulafa'ur rashidun wadda a cikin su ko na gaba gaba a cikin su shine abubakar da umar din a can an ce a yi koyi da sunnar su nan kuma sai aka ware abubakar da umar aka ce su kuma ayi wato koyi da su cikin dukkan ayyukan cikin dukkan zantuttukan da sauransu wanda yana nuna falalan umar da kuma falalan dan uwansa abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma wa ardahuma akwai hadisai da yawa wanda suke nuna falalan umar shi kadai dinsa daga cikin su wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ittala'tu fil janna na tsinkaya na ga gidan aljanna Allah ya sa na ga aljanna shikenan sai na ga wata mace a gefen wani babban beni tana alwala mar'atun bijanibi qasrin tatawadda faƙultu liman haza na ce wannan gidan da wannan matar na wane ne awa Allah yayi tanadin wannan tanadi na musamman shi kenan sai aka ce min na umar dan khattabi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zakartu ghairatak sai na tuno kishinka da na sani ya kai umar tun daga can mace a gindin benin tana ya ce fa wallaitu mudbiran fa qala umar a alaika agharu ya rasulullah umar yana kuka yana cewa akai zan yi kishin in kishi ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin za mu fahimci cewa umar dan aljanna ne kamar yadda kuma hadisai da yawa dama a baya in ba mu manta ba sun nuna mana cewa umar dan aljanna ne kamar hadisin nan ya nuna cewa annabi alaihi ya fito wannan masallacin da muke cikinsa masallacin uba ya je jikin rijiyar da take gefensa a wannan gonar abubakar ya zo aka masa albishir da aljanna umar ya zo aka masa albishir da aljanna <coughs> usman ya zo aka masa albishir da aljanna a wannan hadisin ma an nuna cewa su yan aljanna ne a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda suke mataki na sama na aljanna in sun tashi kallon na ƙasansu za su gansu za su haskaka su a ɗaya riwayan kuma aka ce a'a su na ƙasan in sun tashi kallon na sama za su gansu kamar taurari ne wato sabida nisa litafaduli ma bainahu wato fifiko da ke tsakaninsu sai ya ce wa inna ababakarin wa umar laminhum wa an'ama kuma abubakar da umar suna cikin wadda suke wannan mataki na saman wadda 'yan ƙasa da su za su gansu a can kololuwa can tsololuwan abinan ɗin aljanna kusa da firdaus eh, kusa da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yayin da su kuma za su kallo na ƙasan sai na ƙasan su fa'idanta da su ta fiskan su haskaka su su haskaka 'yan aljannan da suke ƙasa da su wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi yana cewa abubakar umar sayyida kuhuli ahlil jannati min al-awwalina wal akhirina adan nabiyina wal mursali abubakar da umar su ne shugabannin dattawa da suka shiga gidan aljanna wadda suka shiga gidan aljanna cikin shekarun dattaku shekaru irin sittin kamar yadda abubakar ya rasu yana shekara 63 umar ya rasu yana shekara 63 annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana shekara 63 yace to umar da abubakar su ne shugaban dattawan gidan aljanna in banda annabawa da kuma uh, mursalai manzanni yara a gidan aljanna wani hadisin ya bayyana mana cewa alhassan sai husaini da shababi ahlil janna jikokin manzon Allah sallallahu to cikin dattawa kuma wanda suka mutu suna cikin shekarun girma su kuma jagororin na farkonsu da na karshen su tun farkon duniya har karshen duniya in ban da annabawa da manzanni abubakar da umar su ne jagororin su a gidan aljanna cikin wannan ma akwai albishir wa umar da aljanna hadisai da yawa sun faɗi falalan umar daga cikin hadisan akwai faɗin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayyana cewa umar ɗin nan yana cikin muhaddathun wadda ake masa ilhama yana cewa inna mimman kana qablakum muhaddathun wa in yakum min hadhihi al-umma fa umar yana cewa al'ummomin da suka zo a kafin ku akwai mutanen da ake musu ilhama Allah ya sanar da su abinda eh, ba su sani ba mutane ba su sani ba sai Allah ya kimtsa musu shi ya sanar da su wahayi na ilhama ya ce to in akwai wani mai irin wannan sifan a cikin ku to Umar ne Umar da yana cikin irin waɗannan bayan Allah shi yasa malamai suke ambatan muwafaqat ɗinsa Allah ya sa ya dace da abin da Allah yake so cikin matsaloli da yawa wa takhidhu min maqami ibrahim musalla Umar ya ba da shawarar cewa idan aka yi ɗawafi me zai hana a riki bayan maqamu ibrahim a raka a guda biyu sai Allah ya saukar da aya su kutum da take nuna haka sa'an nan kuma yana cikin abubuwan da uh, umar ya yi muwafaka da ubangijinsa allah ya saukar da aya a kai shine uh, batun hijabi cewa matan manzon allah sallallahu sallam su sa hijabi su kasance cikin cikakken suturan da wani ba zai iya ganin su ba da ya faɗi wannan sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin dalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima a Umar yana cikin bayan Allah da Allah yake musu ilhama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolin sa cikin hadisai da yawa kusan saboda ƙwarewar lokaci a nan za dakata muna fatan Allah ya fahimtar da mu addinin sa Allah ya mana jagora Allah ya hada mu da ku masu ji da sauraro cikin wasu darussa na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa